kwanan baya akwai professor falaki na abu zaria wanda ya je ziyara a wani kauye da ake kira da gungume a cikin bauchi state to shi ya je ziyara ne saboda daga baya na samu labarin cewa ya yi makaranta wurin yana da abokai da sauransu ya jima bai sadu da su ba sai je ya ziyarce su to yana dawowa ne allah ya sa wannan ranar Eh, terrorist sun kai eh, farmaki a kibiya police station inda suka yi suka yi exchanging faya da su da 'yan sanda suka yi musaya wuta da 'yan sanda har aka kashe ɗaya daga cikinsu amma suka ɗauko su bisa ga mashin shi wannan da aka harbe suka taso ma za su wuce bauchi inda suka fito to shi ne suka zo suka tarar da professor falaki da abbas falaki kanansa da wani ahmad lawan direbansu a wani ƙauye da ake kira fala a wannan ƙauyen su sun tsaya ne don su ci abinci kuma tayarsu ɗaya ta rage iska don su samu su sa spare suna nan suna wannan sai waɗannan suka zo da baburkansu sun ɗauko sun goya mutum uku uku da suka zo nan suka ga mota tun daga su da gawa sai suka yi abandonin ɗaya daga cikin mashin ɗin sun ka bashi nan da wani da wasu ƙulli na abubuwa daga baya aka gano bom ne suka ƙwace wannan mota da ƙarfi shi profesa da kansa shi ya ce a basu motar amma allah cikin iyawarsa can bauchi 'yan sanda sun sami sa'a sun kama biyu daga cikinsu wanda suke yanzu haka suna nan kwata 'yan sanda ta bambai kuma an samu sa'a motar nan da suka kwace an kwato ta gare su an kawo ta har na kwata hannun wurinmu an kawo ta bambai kwata hannun wurinmu to abin da ya kawo mishkila shine lokacin da 'yan sanda suka zo sun zo ba su da uniform in mafi suke kayan gida shine suna tambaya ina waɗanda an ka yi ma su kuma su prof tun da a cikin uniform suke ba sai suka ɗauki cewa a hawaye waɗancan mutane ne suka ce a mu ba mu bane mu yan garin nan ne kun ga gidajen mutum su kuma mutanen gari suka ce a ba nan kuke ba abinda ya kawo mishkila ke tsakanin mutanen gari da su su professor abin ya kawo rudu da sauransu da yake ba su yan sanda su hudu ko su biyar suke wurin mutum da yake wurin na yahi mutum dubu biyu ga dare na zuwa ga wannan wa wannan rudani da ya shiga shine marasa hankali daga cikinsu suka sa a sanduna da labin nan da suka kulake suka bugi profesa da shi da sai daga ƙarshe abbas ya samu bruises ga goshinsa da kuma ijiyarsa shi kuma professor allah karɓiransa tun da zuwan magana nan daga cid aka fara gano cewa ba 'yan boko haram ba su malaman jami'a to daga baya da muka sa bincike mun samu shaidannu da na nuna wane da wane ku kuka buge su ku ne musabbabin bugun ku suka faɗi har shi mun yi cajin su zuwa kotu karkashin kashi na 221 na penal code wato wanda ake ce ma kashin kai wanda amidan da gangan wanda yake hukuncin sa shi ma a kashe kan a baya kungiyar malaman jami'o'i ta yi kirarin cewa jami'an 'yan sanda sun taimaka wajen hallaka shi farfesa saboda mi wannan shi ne sa muka kira wannan taro cewa mu ba mu yarda da wannan ba in suna da wani dalili wanda ya nuna wani ɗan sanda ya harbi profesa sai su da shi mana saboda mu tabbatar medical report ma ta nuna cewa an buge shi da sanduna da kulake me yasa medical report ba ce dan halbi ne an kai da bindiga ba tsoron mu suke yi amma amma gashi ka ce a gaban yan sanda abin ya faru yan sanda an karhin su ne ai mutum dubu biyu ya za su yi da su ai sun wakar su sai a kace su to yanzu a wannan hali ake ciki kenan abin da ake ciki ana na ana bincike na haɗa ma an samu waɗanda shaidar da ta nuna ga waɗanda suka yi wasu daga cikin su an kama su kuma an kai su kotu suna gidan yari kuma bata kare ba bincike shi na ana ta yi wasu daga cikin su suka gudu su ma muna nan muna neman su